الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغني إن أمزم تاشني باب ما أصاب النبي وبهك بني to har yanzu muna cikin gaza ta uhud ne shi ku yi hankuri jiya cikin ku ne ya ce da ni yana daura wai ya ce da karfe goma shi sha ɗaya ne sha ɗaya ne kuma yana kane ɗaya sanadi kuma yana zuwa karatu ce ce da sha goma ne na jin na cikin yawa waje sha ɗaya ba zuwa sha biyu ma ko sha ban sha ba kuma yana zuwa karatu ne. Ya fi ma. Iki cewa babu ma a saba nabiya sallallahu alaihi wasallam bi mana ma bi mana lazi a saba filin ma ne fa'id ma a saba nabi amma ya samu manzon Allah ranan gazwatu uhud mina jarahi miki da ciwon da ya samu yawmal uhud gazwatu uhud wanda an same shi an so a kashe man annabi wanda ba abin da ya kawo shi rahama da jin kai da tausayi da shirya da al'umma fito da su a cikin bakin rayuwa ya kai a rayuwa na ajanna nan duniya da lahira amma saboda bani adam adu'u nafsihi su so su kashe shi yan dangi yan jirinsa ba wanda suka sa shi a gaba shi yan dangi sa mutanen makka su ne suke so su kashe shi su fasa masa kai su ciro masa akorinsa gini na ta zuba domin ya ce la ilaha illallah don ku sani na gaya muku jiya yaya alama ce na wuta saboda Allah ubangiji ce tashin ce abin da yake cewa jahannam shi ka gan cewa a su suna sanne adawa junansu eh aljanna ne za a ciro da gilli a cikin zuciya amma duk wanda kake zaune kana ganin adawa ya ma mutane to kaka yi rayuwa wani nauyi na daga aikin jahannam adawa ba shi da kyau ko lokacin da kuka tashi da abokanai kuna tashi she wani abu ya saba ya shiga tsakanin ku kuna adawa sanani to kai kuma da rayuwar jin daɗi babu ta rayuwa mai lafiya ko me kake da shi to akwai soyayya tsakaninka da al'umma ko da yake ba za ka zama gishiri a bakin kowa ba amma in dai adawa ya shiga tsakanin mutane to sun riga sun mutu yake cewa hadathana ishaq ibn nasr hadathana abdurrazzaq an ma'mar an hammam sami abu huraira ina daga cikin hadisin hammam wanda abu huraira ya dauke shi a cikin littafi abu huraira hadisi kusa hadisi guda 80 da wani abu buhari ya ruwaito a cikin hadisi 30 ne sauran dai gashi dai hammam ina da littafi nasu ku tuna ku maku da shi ku gani ko ku yi fito sai kun saka ice wa abba hurairah radiyallahu anhu qal ma nasami abba hurairah qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam ishtadda badabullah manzal sallallahu alaihi wasallam yake sanannin kushi na Allah ya tabbata an la kaumi mutane fa'alu bi nabihim sun ji ma annabinsu ciwo sun cutar da annabinsu sun dauki adawa da annabinsu fa'alu bi nabihim kaza wa kaza kalma fa'alu sun aikata abubuwa da annabi su wanda bai dace ba wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa haka ne saboda ba ji me yake so yace ba yace fa'alu bi nabihim in ya faɗa magana ya sun aikata nabi su me to jawabin shine yushiru ila rubaiyatihi ina ishara zuwa a korinsa na gaba wanda an ciro shi baki daya ina ishara abin da aka masa ke kenan gazwatu uhud dawa mai tsanani qurayshawa suke masa amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya bashi dama kansu kuma shi ya fi masa yace ku ji a cigaba da addini ina da iko a kansu ban nufi wannan hadisin da aka ce ranar marka ya tara su ya ce antum tulaka wannan hadisin dai sira bai tabbata ba amma mu'amalan da ya masu ya yafi masu da sun iso nan wurin wanda suke sukan zalunce shi da suke so su kashe shi biya ya ce masu balma ya tafi da su gazuwa ta hunayin suna kafircin su bai ce masu komai ba ya dai ci makka manya-manyan arnan da suke ciki sun ki wanda suka gudu da 'ya'yan abu da suka sake dawowa bai ce masu komai ba shi dai ne ma'afuwansu shi kyale su haka ya jawo su da ya hada su da zumunci sun ki ya ya qur'ani ya sauka sun cuce su sun daka ya zo ya sami iko kansu ya hada su da zumunci da yake tsakanin su duk ayan qur'ani da lallashe masu su bar sun biyo shi har madina su kashe shi ba san dama ba manzo Allah Allah ya bashi dama ya zo ya mallaki maka sun ki shiga musulunci ya kyale su bar sun raka shi zuwa yakin sauran arna bai ci masu komai ba ku kalle wannan abu sun raka shi za a je gaza tuhume ne a yake wani su arna su ma arnan ne fa amma wannan lokacin suna raka manzala cewa duk yanda aka yi dai nasu ne eh za su taimake nasu zancen gina ake mangana wanda manzala ya hada su a can ce ku duba ginin da yake tsakanin mu ku kyale ni isa da sako suka raka shi da suka je kuma da farkon yaki bai kyau ba suka ware wani wurin sun ce sahirin sai kare yau duk manzala yana ji aka gama gazzatu hunaini shi ya dauki kyautai ba su shi duka suka musulunta ba na wa zai wannan Allah ya ba mu hankuri shine yake ce ishtadda la, ala rajul yaqtuluhu rasulullah fi sabilillah yace da mutum da manzo Allah ya kashe shi a fagen yaki domin tabbatar da tauhidi to bi tabbatar da bota Allah ce yace wadannan mutane biyu ishtadda la alaihi yanzu turai suna ta fara manzo Allah mutum ɗaya ne a cikin fagen yaki manzo Allah ya sanda maka kashe shi mutum ɗaya ne wanda malaman shara suna ta fara suna na faɗa muku da ya wuce ba zan miminta ba na taɓa faɗa can zan maku jaraban ba da littafi na taɓa faɗa sunan wancan mutum da an taɓa kashe shi ina can na taɓa biya mu. amma yanzu bushi mutane nawa ya kashe dan farfajiya kawai yake cewa haddathana makhlas ibn malik haddathana yahya ibn sa'id al-umawi haddathana ibn jurayj an amr bin dinar an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhuma qala ishtadda ghadabullah ala man qatalahu an-nabi fi sabilillah wanda annabi ya kashe shi don fi sabilillah wannan kuma ai toge ne wanda manzan ya hukuncin alkalanci aka kashe shi na haddi ba shi bane wanda aka kashe haddi manzan ya ce a kashe shi don haddi ba shi bane don mutum musulmi ya yi zina an ce a kashe shi magidanci ba zai shiga wannan gadabun laye ba ku gane wannan ba shi ake magana ba au mutum ne ya kashe mutum aka ce a kashe shi maimakon wannan wannan baya ciki a'a wanda an yaki an kashe shi ne don daga kalmar Allah in dai har manzo Allah ne kashe shi ko wani annabi ne kashe mutum domin dauka kalmar Allah to mutum ya shiga uku sheke fi sabilillah yaki istada ghadabullah ala qaumi da mau wajha nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam hushi Allah ya tabbata da hushi manzo Allah ya tabbata akan mutanen da suka zubar da ginin annabin su a musamman fuskansa hushi Allah ya tabbata gare su an yi wannan gazwatu uhud Allah ubangi kare mu to anan hushi Allah ya tabbata wanda ya taba gangan cikin manzo Allah ko ya adawa da shi to amma ko wanda Allah ubangi ya shirya da su daga baya sun yi tuba to amma wanda suka dawo masu mutu to wannan gadab yana kansu ya ce babun ko na ku ba babun ne wannan babu yana daga cikin babun da ina da alaka na farko amma raba su ne a wai su muskar yake cewa haddathana qutaybah bin sa'id haddathana yaqub an abi hazmi annahu sami'a sa'ad bin sa'ad wa huwa yus'al an juhna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tambaye shi yanda manzala ji ciwo gazatul uhud fakara amma wallahi inni la arif man kana yaksur jurha rasul sallallahu alaihi yace wallahi wallahi na san wanda suke wanki ma manzala wannan ciwo ma ba wai na nisa ba na san wa man kana yaskubu ma da wanda ake zuba masa ruwa na fatan gane o man kana yaskubu ma da wanda yake zuba ruwa lokacin da ake wanki wa bima duwiya da abin da aka yi masa magani ma ni na sani ina faɗa na abubuwan da ya sani kala kanat fatima bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salam alaiha salam bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam taksuru tana wanki shine bayanin sa wa ali radiyallahu anhu yaskubu ma bi majman eh, bil majni bil majni wannan shine abinda abin nan da ake yi tun da shi aka dauki ruwa na na fatima tana wanke jinin shi na na zuba ruwa Allah yarda da su to yake cewa salamma ra'at fatimatu anna al-ma'a la yazidu dama ila kasratan yayin da na fatima tana wanke jini na ta zuba shi tana gan cewa abun ba zai yi ba akhazat qita'atan min hasir shi ta dauki tan abin na tabarmana tankan dabino farakatha ko tabarman mai kuke kiran sana wancan tabarman nan kaba to shine ta kone su wa asalakat shi ta doku wannan tokan ta danna wajen da ginin ki taruwa fastam saka dam shi ginin ya saya wa kusratu ruba'iyatuhu sha ka fito mata akorinsa duba iya shine wadannan hudun da suna nan baki ɗaya aka ciro shi Allahu akbar yawma iri wa jurha wajhahu wuce aka ji masa ciwo a fuska wa kusrat baydatu ala ra'sihi an fito da fatan kansa kuma an karya abun farin da yana nan kawai bai shiga cikin shi shine kashin da yake kama kwakwalwar nan kashin farin kashin nan an sage shi kawai sauraka ta shiga kwakwalwar nan shine baida ciwo nawa kenan an fito da kura an ciro masa ciwo an ji masa ciwo kuma fuska duk wannan ranar ne kai masa har so a kashe shi ba ci nasara kai ba Allah ya samu ganshi ranar tashin kiyama wannan addinin duk mutum da baya karanta irin waɗannan ya gan gugurumai da sahabbai suka yi tare da manzon Allah da irin ciwon da suka ji to za ka yi mamaki abin da yake bani mamaki shekaran jiya ina zana wani daga cikin ku ya zo daga sabon cici ina cikin bakin ciki sai karam bakin ciki ina tare ana kawo labarin eh, abin nan irin abubuwan da yan shiya suke yara yanzu yan shiya da dukiyar su zo suka biya rajiyo yanzu suke bakacen su a nan to a ahli suna fi sabilla masu kuɗin da muke da su yanzu da matasa masu ilimin boko da ruce-ruce Allah kawai ne san adadin su shi da zo a gaya maka cewa aka maka lawa yanzu ɗan shiya suna rajiyo a can an siyo masu fili ku je a hana da an kasa gane an ji an gaya bashir an ji an gaya wani an ji an gaya wani ce wai mu je mu gai madubi na a hana wannan program shi na ce kuma ku je ku biya kuɗi shi a san malamin malam mu'azzam kawai ya isa ku je ku biya wurin shu an dai kan komo shi na zaune wannan bakin cike shi ne shi wani ya zo yake ce na ya sabon cici an samu yan shiya suna zaune wani abokinsa sun gaya masa sun ce duk da suke yi suna yi ne don malamai ahli suna sabon cici wai suna nan suna train sun ce ba abin da za a yi da mafushin ahli suna suke ji shi ya zo yi biya zai biya mu cewa ga abin da yake baro ina ga ahli suna hada kai a sayin da za a yi na ce wai ga ma mu a rarrarki ne muke kai ka zo ka gaya mu wannan bakin ciki wani mataki kuka dauka yayin da suke gaya muku nan malaman su da suke gaya muku suna tuma yan shiya mu kai zai kashe dan shiya bai damu duk dai kana sunna ko kai jinjiri ne wala shi kashe ka musan da wannan bazance malamin bane dan shiya fa ka ku saman mu ake ji wallahi duk mutum da zaka ce shiya ba kyau kashe ka zai musan da wannan je an zo yana mun shawara kenan shi ya zai fita ya ga mu haka ya karam bakin ke tafiyan sa ya gama nasa aikin sa kenan zai ga mai aisha suna shi zo su zai malami ba ya ciki a za ka sani mana ha ka mutum mutu ma za ka samu amma wallahi in Allah zai zabi wanda za su kare wannan addini ike cewa haddasa na amur ko ba haka bane ابن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس اشتد غضب الله على من قتل النبي من قتله النبي نبي شنو فاعل قتله هو ضمير شنو مفعول به من بمعنى الذي قتله النبي وند من زال يكششي واشتد غضب الله وشن الله يا سننت على من دمى وجه رسول الله wanda ya ji ma manzala ciwo ya zuba masa jini a fuskansa wannan taksis ne ba na am jini ko ina ne ba fuskansa kawai ko ina ka ji masa ciwo wannan waɗannan hadisan suna nuna sananin wanda ya ji ma manzo Allah ciwo a fagen yaki ko dai ko wace yin hanya don kiya da manzo Allah Allah ya kare mu babu allazina istajabu istajabu eh istajabu eh babu na istajabu lillahi wa rasuli ko ba haka ba ne. na wafa ban ba lalle ki ba babu na istajabu lillahi wa rasuli ko ba haka bane eh jabu na ku me yaka ce aya ne man naji allazina istaja kage nawa kawo gyara wannan gani gani استجابوا لله حقا استجابوا لكم ko ko ba haka ba ne cewa babu kenan wanda suka hamsa kiran Allah da manzonsa lokacin da aka gama ta uhud arnan suka tafi kuma ana saman za su dawo bayan gagawa guda saba'in baya ga ciwo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ga wanda aka ji masu ciwo su ba su mutu ba suna kwanci suna bukatar ruwa jinya gagawa guda saba'in to irin wanda aka ji masu ciwo kuma manzo Allah suna nan ba kasai kuma arnan kuma sun tafi to amma na sa rai kada dir su zo su farmaki don an gama yaki ke don bayan azara ka fara yaki kafin la'asar an gama to she arnan da suka hau jabal ohudu suka yi wannan bayanin suka tafi karshe ta ya sake sa su wayo su koma don lokacin musulmi sun shagala da birni waɗannan mutane guda bai su hamza da sauransu aka samu dama birni su sauran suna na aisha da matan madina suke kwaso su tafi bakiya saboda bakiya lokacin haka rami a can ya fi soki fiye da kusa da uhud uhud baki daya dutse ne allah ya kai su zan wurin to to shine Allah ke cewa allazina allazina nastajabu lillahi wa rasuli she Allah ya umarci manzo Allah a kira al'umma cikin wannan mutanen wanda tun safi ba su ci komai ba su biyo bayan wannan mayakan da suka tafi na arna kuna gane karfin kuwa yanzu ya aka gama yaki yanzu ba ci komai ba an ji ma manzala cewa an kashe mutum saba'in an kasa ma su ma yanzu to amma na ana kwadaitar da wayansu daga cikin gungun musulmi wanda suke cikin wannan halin su biyo tsawon wannan arnan don kan su juyo ba sani ba kuma an haɗe sa a yaƙi suna wana can shi yake cewa wanda suka hamsa kira na Allah da manzansa shine ke cewa haddathana Muhammad haddathana Abu Muawiya an Hisham an abihi an Aisha radhiyallahu anha allazi nastajabu lillahi wa rasuli yace wanda suka hamsa kiran kiran Allah da manzansa sune wa min ba'di ma asabahum karhu bayan sun ji ciwo da miki lillazina ahsanu minhu wanda suka kyautata a cikin su wattaqaw suke kara jin tsoron Allah ajru azim suna da lada mai girma ma asabahum abin sun hamsa kira Allah da manzon sa ne min ba'di ma asabahum karhu karhu shine fa'ili baya miki ya same su ba suna cikin tashi hankali an kashe masu dangi kuma sun ji ciwo a cikin wannan fagen yakin shi na laike madda hasu ya ce waɗannan lillazina ahsanu yace waɗannan su ne suka kara kyautatawa a cikinsu wacce kawo suka kara jin tsoron Allah suna da tsoron Allah ma aikin kirki na kara tsoron Allah wannan ayan shine shahid cewa mai tsoron Allah aikin aikin alheri ina kara ma jin tsoron Allah mana tsoron Allah yana karuwa mai aikin kirki in ba haka ba duk sahabbai suna jin tsoron Allah amma waɗanda suka kasancewa sun amsa kiran shi da Allah ya sake kara masu nagarta Allah ya sake kara masu takwa kuma da ajir azim da lada mai girma sifofi ne wanda suka harsa kiran kenan da Allah ya ce min ba'di ma asabahum karhu shi Allah ya ce lillazina sune in baka sa ma asabahum karhum shine lillazina ahsanu minhum wanda suka sake kara nagarta ma'ana suka kara abura da abin nan karin tafiya fagen yaki wanda kawai suka sake karajin jin tsoron Allah to me sakamakon su ajiyar azim suna lada mai girma to menene wannan me aka yi ce kalati urwatu kalati li urwatu shine na Aisha ta ce da urwa urwa ne tambayi na Aisha kalati fa'il ya koma na Aisha karwance urwatu matije na ji wani na karatu yana wazi ya ce ta abu horaira tu sama abu horaira na ta marbuta ne na zama mace ta abu horaira to kalat li urwa shan samu lam lam lam ta li urwa na nashi take ce da li urwa ya ibna ukti tun sai urwa wa ya yi to shine take cewa take kira ya ibna ukti kana abuka minhu yace waɗannan da Allah ke cewa allazina allazina ahsanu minhum wattaqau ajr azim to baban babanka yana ciki wa abubakar abubakar yana ciki gagan na Aisha shine ta fara kira urwa ku eh abin nan Zubair tuku yace dalili kuwa lamma asaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzala ya ji ciwo ma asaba ma uhud abin da ya same shi ranar uhud wan sarafa anhu mushrikuna she mushrike sun juyo za su koma maka khafa manzala ya ji tsoro akan al'ummansa an yarji'u kar arnan su koma da dare su kai masa farmaki bayan yaki ya kare ko ya samu suwa kala sai manzala ce man yazhabu fi isrihim wa zai biyo ba waɗannan arnan ga su da yawa fantudi ba minhu saba'una rajulan she mutane guda saba'in a cikin sahabbai suka hamsa kira in tudi ba ka kwadaita da abu cewa mutum abu ya hamsa kira shine fantudi ba aka nema hamsa kiran su she suka hamsa kira guda saba'in ne ke cewa kara kana fihin abubakar zubair suna daga ciki kaga nan wurin lada ne mai timbin yawa mutane lokacin tun safa na fage yaki an kashe hamza an jima manzala ciwo ga wawaki suna kwance ga wajen haka kabur ba za a iya ba ga yunwa kuma ga arna sun tafi suna da yawa da abincinsu suna duk kayan abinci kuma su yana bayan su suna tafiya aka ce ku biyo tawo su ku je ku same su ku sake gabza da yaki kage wannan kawai cikin jinin mutuwa na ake amma duk da haka sai na baka rake gane tafi inda kage wani imani ne shi mu roki Allah Allah karfa karfafa mu wannan jarabawan daga Allah dan Allah me mutum wani irin mutum ne haka ana cikin wannan bala'i a ce gashi har nan kuma da suke komawa su sun kai dubu ba sun zo an yakin da su ga matsayin da suka samu kuma bi sawun su mutum saba'in wanda ba wasu kan dari ba kuma wanda za ku zo ku yake su ba bila adadi kaɗan imani na da kare wannan addini mutuwa ne kawai ba bukata ba sa ba ma rayuwa ba za su bukatar su lai samu dace na ji mun gama wannan kenan to wannan karatun siffa guda biyu muka karanta yanzu wa zai min khulasan sa abinda muka madubo wannan karatukan da muka kara abu biyu ya kunsa shine mai dubu karatun na yau kawai abubuwan da muka karanta wannan babi guda biyu da ya karanta me ya koya mana Abin da ya koya eh ba shi ka duba littafi ma me ya koya mana yanzu abubuwa da naji san da muka karanta me koyarwa me muka samu a ciki na farko dai dole mutane su san duk yadda suke bin Allah madaukin sarki to ba zai fasa sai ya jarrabe su a ga gurgurun iyawar imana kasin imanin su me yasa ka fara haka bude abinda na faɗa haka saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda Allah madaukin sarki ma'ana shi yake koyawa ma mu'minan ma yanda imanin yake yanda sanin Allah ya za a yi ma sarki amma duk da ka ga Allah madaukin sarki ya jarrabe shi an fasa mai kai har ma farin kan mana kansa kashin kansa ma ya fita an karya mai haƙora sannan an yi masa rauni ta kasa to ina ga wanda zai kai annabi sallallahu alaihi wa sallam madubo dai na biyu ba na biyu kuma ya koyar mana da haƙuri a tabbata akan haƙuri ko yaya za a yi musamman kuma abin shugabanci idan mutane suka naɗa abu in shugaban yake to ga shi wannan abun zai aje a duba ya kamata aje a bi me wannan kuma ina ka samu wannan kuma wannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da da yake yanda ake an sani kowa ya ji rauni ba abin da aka cikin safi har yamma amma duk da haka yake musu ku ji bayan wannan aka samu kuma suka zaɓi sai na zubai da sai na bakar suka tayi suka bi baya ba su ce a'a ya rabu da dan dan wuta to fanna dan sha ruwa kawai suka tayi da kyau dubo haka ke so karatun cikin shi ya fi komai ma wani zai haddace mutala shi zama zai tuma wannan hukuncin ba muna da wani malami Allah ji kansa in ya zo ana kira imam fi mustala hadisi ya gama komai ka ce shi albani ya inganta wa ya ce lahi ya wannan hadisin bai zai zama shi dai karka taba sanin shi kawo maka min awwalin wala akhir amma tatbiqin sa shi da sun su gumba za su albani su karanta wancan su tabbaka shi saura ku daya limwatu ya fada uku muhimmai jidda ya ce farko wannan nuna nuna cewa jarabawa Allah zai ma kowa ba haushe yake cewa ka tona sakwa dan aya eh ga annabi an ji masa ciwo ba mu mu ba majaraban bi anwa'i Allah zai iya ma don wannan akida na biyu me yake madubu me yake yake a daura akan hankuri a dawama akan hankuri doran na abinda Allah ya yi musulmi suka daure akan wannan tsewa akan gaskiya ba wannan jan akan shugabanci ba wannan bala'in da ake ciki manzo Allah kuma ga gawaki a tawun sikwanci ba su da ruwan da za su sha suna na shakke ba su wannan ruwa kuma aka ce su bi sau kuma umarni kenan ba wanda ya ce ba zai ji ba to da namu a nan zai yanzu ba wai zargin ku nake mu da ku yanzu domin ci ayi wani abu shi mun fassara kana ce wani yi nan wani kuma ci ayi nan wallahi shi da ayi rigima ce da ayi rigima abin da yake akwai kenan abin da yake ba ta ahal suna ko ladan ka sa shi na kira shi wata na kajin wani ya fi shi kiran ka tuba shi ta kun ba dawa kira kiran Allah kawai ka ce wani ga wani fiye fi ka kawai taimake ka shi kurawa duk abin da zai kawar daukakan baka yankura ba shi koyi rigima kuma daukakan nan Allah ne wallahi duk duniya su ce kai ne wallahi a wurin Allah ba haka shi ba wala ku kaza kuma Allah ba ruwansa da ruwan karanci kuna da yawa ba wanda shi na gaba Allah ba abadan Allah ya samu dace saura guda shi ne me sai ma lai fara daga rabbi akan yan shi'a to fa <laughs> nana aisha ta tabbatar da cewa zubair radiyallahu ta'ala an da sauran sahabbai waɗannan ayat ayat ga ta tabbatar ta ce suna daga cikin waɗanda suka amsa don haka Allah ya yi da kuma ya musu tanaji babba da lada mai girma a ayar Qur'ani ayan Qur'ani eh in shafi ya da Qur'anin ma ne <laughs> gaskiya ne wangaranka wannan ayan ma ne na nufi sahabai ne kuma sahabai nan guda nawa ne duka sun yi rida ne wanda suka hamsa kira ke na saboda saura sun gaji ba da yawa an kashe saba'in saba'in sun taso sun tafi shi na Allah ke cewa Allah ya kara masu naganta ya kara masu tsoron Allah suna da lada fiye da wannan a cikin saba'in dukkansu na aka ce sun yi rida ma ya manzo Allah wannan guda saba'in khas ne a cikin gazuwa ta uhud Allah ya kibanta su na ji daɗi wannan fiki da ka su wannan guda saba'in aka zabi zubairu a ciki zubairu da yan shaba su yarda ba uwa uba abubakar da kansu Allah ya sauko da wannan aya saura daya da da nike bi Allah ya sa dubu ne me zaka ce kai an yadda da wannan wannan cika wancan ban da shi a bayanin na Aisha ma cewa me cewa aiki a din na zubair aiki na waka yafi to amma kuma ta san babanta amma ce wani abu wanda kara wanda ba wani yake cewa kara eh eh ya fi baban kowa ba wannan ai ba ko yake gane wannan ba wani ne muke ana lecture a SAS lokacin ban da Saudiya ba an zo an zauna da shi a kujera ana ce mutum ne yayi karatu kaza yayi karatu kaza yayi karatu kaza ana kaddama ne kaddama zai gama yace eh, zo nan ai na taba riki jami'a ba fada wannan abubuwan ba na taba yin aikin jami'a ba a kara wannan abubuwan

to wannan hadisin da muka kanta na yau muke so mu ji akwai wata kalmar da muka amfani da shi akwai wani fa'idodi guda biyu to bismillah na farko dai za mu gane abin nan eh, eh, gudunmawar mata a cikin eh, harkar musulunci yayin da aka samu suna na aisha suka taimaka wa suna za sallallahu alaihi suna daukan gawo wasu suna kaiwa abin nan muwa mata kenan hmm. a ce batlaifu sun zo kana da dalili ka gaya masu cewa dama shi kenan mata za su dinga musharaka da maza wajen fage yaki da komai ke <laughs> musharaka suka yi mana sun zo sun dauki ruwa sun bayar da komai ko amma musharaka da hijabi to ban da wannan fa kuma za mu gane cewa manzo sallallahu alaihi wasallam eh, duk mutumin da ya taba manzo sallallahu alaihi wasallam daban yake da wanda da taba wuri daban to kuma wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi kowane mutum da annabi ya kashe shi annabawa dai sun kashe shi a kan fagen yaki zabansa daban ne da sauransu hmm. to sauran abu kwaya daya a gona ne hmm. shi ne akan idan mutum shi ya sami shi a jarrabo eh ka za a iya canja nau'in ɗan ilimi irin zakai ne na na Fatima ta samu wannan abun tunani ne kan fi zama soko Allah ubangi kare mu shebu da haka mu shebu da haka mutum zai tafi fagen yaki koyi jinya wannan hikima ke na koyi jinya kaga ita tunanin da ta yi gini ya sai ya zabi ta yi ta sai ba tana kuka cewa ga ta sai ta yi kuka ba akwai abu ɗaya na mala. Za mu gane cewa imani yana da kyau a kalla imani na karuwa ne da aiki na kirki da aiki na gari da makala da imani amma imani zai karu don me ni lazina menene minhum wattaqaw ajr azim saboda me sun hamsa kira sun hamsa kira in yanzu na ranakun da muke ciki duk mutum da ya daina ruwa ciki ya sai na tilawa ina yin azumin kamar gobe litinin ne sake hada da arafa sai ganin nutsuwansa ya fi wancan shekarun da ya wuce malami zaka samu daban ne musamman wanda ya yanka abun layan nan ya duba fakire ya mika masu wannan ranakun fa kuna ga yana wucewa wallahi ku ne masu sada ba za sake samu ba shi shekar mai zuwa ba dukan mu kuma mu kai wannan dace ba kimfiya hankali akwai a cikin wanda mutuwan zuciya shi fakiri ne ina da abin da yake ci ina da gidan da yake kwance ina da kudin rago amma bai hange wannan ba sai hange na wani sake samu saboda mutuwar zuciya shi ba zai alheri ba fi'il lazimi ne shi da'ima ja'a ne la yata'adda la maf'ul da kiyaye hmm. ya ce babu man kutila min al muslimina yawma uhud kashi su gazatu uhud kuma bayan an faɗa irin gugurma wanda aka ji masu ciwo sha faɗa maka ɗaya daga cikin sahabai wanda aka kashe su minhum farko hamza bin abdul muttalib shine shugaban shugaban shuhada bayan kabrin sa ina nan a baki abin nan uhudu za a gan kabari ina nan an nan dauki abin nan an sa alamansa abin nan shi da sauran mutane da aka birne su hmm. a wannan eh, eh, a jisai mutane na kanin hayaniya ne wannan muna cewa farar wannan goma da wani ya shiga rajiyo ina ji kowane ranar da ya sallar da zai ai kano an zo sha mace gona da ke da ana fada wannan farar taushe shi wani ya zo ya ci da matan a cikin rajiyo a ɗauki alkalami kowane ranar da sallar da zikirin da za a yi da abin da za a kira shi aka ji na manzana aka shiga nasu na ajihunsu wannan abin na nuna cewa hal suna musharakansu da wannan da'awan a cikin birni yi kadan abin da dan buku ke ga malam muzammil sani sani hanga yake cewa su an da rububun malamai suke ba a Kano ya ce in ba ku ya shiga yana ji sunan kano ya ji waɗannan kasu ya san cewa ba mutane a cikin kano ya ce ba ku ya shigo mai ilimi shi bai zai ma tsarara cewa ya ce wani irin masai mutum yake da shi ya jera rajin a cikin malamai ta wannan kare kuma ba wani zai masa raji abubuwa ne na tashi hankali to amma yanzu akwai matasa wanda suna da kokari amma shi sha'anin namu yana ba da mamaki irin waɗannan ya fito zamanin kwamfuta ne zamani ne na baza littafi me yasa alu na matasa suke jira sai malamai sun yi shi a dokko kwamfuta a shiga waɗannan maganganun da suka yi a yi rabin su a baza dan dubu goma shi a yi wannan takardar dubu biyar da wani abu da suna kuma ku baza a yi baza a nuna wannan abun ba haka ba ne ga abin da ya kamata a yi a dauki irin abubuwan da buhari ya kawo su wannan shara wahayi shi ku buga ku ma shi ku raba amma mu shi ji a gaya ma sun raba ai da shekaru suka raba ne ai da dukiya ne kuma wallahi cikin ku ba wanda ba zai iya wannan ba wanda ba zai iya fito da wannan abu shi dai son zuciya ba zai iya fito da wannan fararen goma da yake cikin tirmizi ko ibnu majah ko nasa'i na abin da ya tabbata kuma ba da haɗin kai a targama shi da hausan boko dan kaɗan haka dan ɗan nan a raba ranar juma'a ma sun je radio kuma sun sake yi shi da a zuwa a gaya maka cewa ga da imdal suka yi za mu rasa almajiran da za su yi wannan zamanin kwamfuta zamanin ilimi zamanin cigaba wani takarda suka raba ka ba suka rubuta shi kuma inda dan da zai gaji ba kai akan gaskiya zaka gaji da ina gani kun ga dai a cikin sahabbai ma Allah yake cewa lil ladzina ahsanu minhum wattaqu ajra azim ko kana da iman ka kara ko kana da aikin kirkin ka kara ya kamata kuna da zuciya ba ko na ku za a jira wai shi duk malamin wani malamin ba sa abin da aka yi ba amma tun da mutum ya riga ya ji ko alfitan da muka yi sha zabi wani abu a ciki wanda kake gani zai ilaji da wannan abu sai buga raba mu lekare mu jiya na sai masa raddi a cikin rajin abin nan rajin kano amma lokaci bai ishe mu ba A zancen sallah tun da ni ban ji ba gaya ma in na shiga ke na suka gaya ma a sallah sallolin da aka ce sun baya wanda suke cuta kar ku ga mamaki ku ba za a cuce ku ba amma matan da suke gida wallahi mala ku yanda ku ku gode ma Allah wanda kuke jin karatu ma daga jima ka san kariya ne to wallahi mata abin da suke so ke da sufofi wanda suke gida da wanda suna neman akiban su suna fada wallahi su rubuta su ta wani sallah da ba sa su ba abin da manzo Allah yake kuma ta ba yi ba shi ga sun cutu to amma da an yi wannan da wani ahli sunna ya ji wannan ko da madubi ne zaji a cikin ku uku hudu a jiha ina wani radio da su abu ba za yi ba isha na ahli sunna yana tsoro mun kai yanda ba ka sama na wallahi matasa ba cikin wanda aka zabi ji fararen ko goma karshe ne ko goma farko na a ce ma dubin raji a ce a zuwa a faɗa tsantsa abin da manzala ya yi amma a ba za a yi wannan ba sai a ce yan bida sun kaza yan bida sun kaza su annabawa ne a tura za ka yi in suna goma man su isa da sakon su na banza kai da kake da gari kana da kirki kana da nagarta na aiki na gari ba za ka iya baka ka isa da sakon ba wani yana nan tun da aka ji wannan madubi wannan rajiyon da yana nan za a samu ahli sunna kuma sai ayi a kar ma yi raji a faɗa yadda ci manzan ne kada ku ringa musharaka ina kai maku cewa shi kun je Kaduna ku ga malam malam garkawu da almajirinsa ka kasa gani wanda zaka zaba wanda shi malamin zaka yaba fa almajirinsa zaka ce malamin ne kawai ke da kirki ko almajiri sai ka haɗa su duka shekar da na je can shekar biyu da na je can ranar idi fa da ya hana su dinki sabo ko abincin da za na marmar na a tara kudi a kara masallaci yanzu wanda masallaci suke rushe suke gina ba wanda kudi suke zuwa suke da ba keke fa suke zuwa mafiyan kaje fakire ne amma tarbiyyanta da su lalle sun gane cewa fa karatun shayin da shi da hatta yaran matansu wanda suka rafi abu shi ga sayar da mace ta zo ta shirya da matan fiye da iri da hijab da shafa da komi ba zai yi ba fa karatun babu aiki malamai ku gane wannan ba zai yi ba karatun babu aiki ba zai yi ba fa yanzu ba su da sisi fa amma su rushe wannan masallaci za a kara shi kuma ga asibiti wani abu ne idan irin ku ne kun fi su gata ma ke keke suke hawa a ce yanzu muna da furta kamar Kano na radio nawa ne a ce yanzu a cikin ku wannan watan da ya saya Allah na kal irin wannan sai in bidiyo shi muke siyo siyo wuri kamar na kwana uku ai ba lallai ke malamin da yayi wani suna ne cikin ku ba za ku iya wannan abu shi ai tamboyi a ringa jefa wannan watan me ya kamata ne wannan watan me ya kamata ne me ya kamata musulmi ne me ya kamata mutum yi ku isa da sako ko wanda dan da ake buga mu tunanin mun na ji tunanin mu daban ne yanzu muna na fara ma wanda muka yi taro muka yi karatu tare a Sudan sun suka bugu waya sun zo nan sun ga littafin da muka buga shi suka tura da kuɗi dubu ɗari da saba'in sun ce littafin da nake buga in je in sa cikin jarida ni tun da Allah ya ce masu ba wannan tunanin ba sun ce bari wanda yake annuwa ko wanda ba sa iya karanta shi cikin jarida ce akwai yan bokun da duk abin da duk duniya Allah ya sa ba za su amma cikin jarida Allah ya karanta za su karanta ni ba taba yi wannan tunanin tunanin mutane waje na je na sanar da kudi dubu ɗari da saba'in yu muka je muka sa masu wannan jarida jaridan mm, mm, mm, sun sarki yaki suka haddace suna kamar fatiya ni ba haka je da muka nuna masu suka ce to shi kenan wannan dai sa wannan gari da littafi ne za ta su goma amma kowane tsayawa rana ɗaya shanu biyar dubu ɗari biyu da saba'in dubu ɗari biyu da saba'in su goma ni kuma na rike dubu ba ma ba ni ba ina da wajen su dr bashir sa na aka yi je jin faɗa ba ma ba ni kudin ba lokaci shi na hankura na dawo shugabansa sai ya ni kawai fas shi na ya buga sun buga baki ɗaya abinda aka lissafi miliyan biyu da wani abu kuma wannan jaridan in shiya sun cika ciki dam musamman aminiya a can suke zuba duk komai abin ko ka rubuta shi sai raji amma na turanci yanzu muke shigowa mu gane su a ciki amma aminiya na hausa in shiya ko ka rubuta raji shi sun danne muna da ahalus sunna kuma zan shiga ba yanzu duk wuraren da yake da strategy in shiya sun kama makogoro yanzu a can suke rawa su kuma dai na tashi na kai masu kuma layar yanzu jiya juma'an da ya wuce baran wacce eh juma'an da ya wuce sun buka dangon na juma'an sun zuba da su baki daya su kuma ce gudun da za su yi in buku. billahi al'asin na tabbatar ko nan zaman da ko kuke yi in kuna so ku yi jarida na musulunci yadda garkon shi wallahi ba shan je kano ko da kuke zauna wajen mu kuna da yan boko a cikin ku na mayu boko da rubutu kuna da kuma masu tunani amma ba za a yi ba saboda mutuwar zuciya yi buga jarida suke yi abin nan sai su wannan me suna ake kira wannan kasbi ko ina karatu daga sokoto ne zamfar na karanta duk kullum za ku yi jarida a kira shi alfajir ko a kira shi na sunna a kira shi salafiya abin da karatun zai ka tuba akwai masu tunani ba za a yi ba ba za yi ba sai ko ku zance lalle za ku nemi lilin zina ahsan ne ko kana da shi ba ta wani zero mai yake ni dai za ringa fada ku ringa neman mafaɗaci na maza ku ga amfani su to ai to yanzu mu yi amfanin mu amfani dai kullum fi'il lazimi ko kana kirki ka kara mana me yasa muke wallahi ka je ko ta ina karatun da muke yi in ba madina ba ka je duk afirka ba su dr kinno ba ba wa allah a na abokin mu dan su shi shine kullum yaro ke ba da fatawa a tsaye da ilimin da gina mutane ba zai yi ba muna kasuwa ma aiki da shi yanzu na yan shan karuwa suke yi yan bida karuwa suke yi alifin na bazawa suke yi ba zan tattara a mu haɗu musamman fito da ilimi ilimi ne na ci gaba kwamfuta intanet jarida wallahi ana buga wannan abun gaya maku in kana jin waya da in boko da wani wani da ke tura mutum daga kwanta gura ya tura nan ka bari ta kai a basu wasika sai yana nan dogon wasika da turanci ke addu'a hmm, ci gaba Allah ya fi muku mu dai mun dawo daga karatun nan gaba bayan Allah ya mu zuwa haji shan kun na ji man jafar Allah jikan sa yace ba haushe kana cewa ya kirki shi na zaune in ka ce kai sai ce eh to kai ka yi amma ina zo yana gani kamar wani kake magana ba shi bane wallahi shayi Allah da nan da shayi wannan abin da shan kafa abin da zai ma al'umma amfani shayi don man karatun na mutuwa zai wallahi ba za a zauna haka ba kullum kai kanka ne kullum kai kanka ne ba za ka amfani mumini da musulmi yadda sahabbai suke yi yaki ga tsoron Allah ga kiyam ne ga tilawon Qur'ani kuma ga waɗannan da suka zo suka kashe su shi da Allah ya ba su nasar suka ji har maka same suka ce ku zauna abin da muke kira ba kashe ku za ba ku yaji ne bayan an kashe masu mutum saba'in bayan an ji masu annabi ciwo amma ja sami su ce ku zauna abin da muke so kar ma la ilaha aka shirya da su da zuriyarsu shine wannan ajin da muka samu amma muna zaune a nan a kasan ga kawai ga mutane da suka musulunta ga mutanen da suna son addini ga wanda za a masa da'awa malai tashi maku bayani tura shi ramadan ya ji ya kara wata ɗaya shi ma ba wanda ya biya shi shi wata ɗaya kara shi kadai fakiri ne tambaye shi gaya muku abin da ya yi watan da ya sha kawai wata ina gaya maka abin da aka yi in za a bude baki abin da aka ci a can za ka yi mamaki a wadda dan wansa da yanzu ya ce wallahi dan me da ake in an sha ruwa abin da za a bude baki ma kawai babu abin da za a bude baki ina tare da su a cikin kwano amma sun ka karatu ba yake da karku saman zaje kawai ne sai yake cewa haddathani amr ibn ali haddathani mu'az ibn hisham kala haddathani abi an katada kala ma na alam hayyan mina a hayal arab ko ba haka bane ban taba sun wani unguwa daga cikin unguwanni larabawa aksan shahidan ko gari da ya kai gari ko kuwa unguwanni ko kabila wanda ya fi aksar shahidan a azza yawmal kiyamati min ansar ban da wani kabila ko wani dangi wanda suke da shuhada da yawa da suke girma suke da buwaya a tashin kiyama kuma mutanen ansar dama Allah ya dan su shi sa ya zabi su a cikin su mafi yawa a cikin shuhada don sun iman imani da manzala suna kaune manzala shi Allah ya yarbe su daban-daban Allah ya yarbe mutanen Madina da saka su a cikin aljanna yake cewa kala kata da wannan atfi na kan wance ba wai mu'allaka bane kaka dauki wannan atfi mu'allaka yana da atfi kan wannan kala kata da وحدثنا انس بن مالك انه قتل منهم يوم الاحد سبعون an kashe mutum ansar kawai duk wanda aka kashe shi ranar uzu guda saba'in mutane ansar shi da alahuma akwai wannan an wuce abin nan da yawa saboda guda saba'in ɗaya eh, akwai hamza da na fatan gane wannan wannan faɗa ne na irin da haka wa yau bi'r ma'una yakin da aka yi wanda ake kira yau bi'r ma'una saba'una an kashe mutum saba'in duk mutane mutane madina wa yau yamama يوم yamama kuma an kashe mutum guda 70 kala kana diru mauna ala ahdi rasul الله alaihi wasallam wa yawma wa yawmu yamama ala ahdi abubakar yawma musallamatul wanda jiya mun yi magana inda aka kashe shi shi alwashi ya kashe abin nan yake cewa hadathana kutaiba ibn sa'id hadathana lay an ibn shahab az-zuhri ana abdurrahman bin ka'ab malik ana jabir radiyallahu anhu jabir bin abdullah radiyallahu anhu akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min man katla uhud aw min katle uhud fi thawbi saboda rashin abun kaya rashin abin da zai isa da su na alkafani shi a hada mutum guda biyu akan likafani ɗaya. shi a birni su sau lokacin ba su da wannan dama su da iko kuma ga shi a gashi Allah ya samu kinsu ranar tashin kiyama sun ma ya shi manzo Allah ya ce ayyuhum aksaru akhzan li qur'an a cikin su saboda su lahadi suke yi saboda mai lahadi wanda muka mun taba haka shi nan za ku tuna lahadi gabas ake yi da su sha ramin sosai shi manzo Allah ya tambaya sallallahu alaihi wasallam wa yafi qur'an wanda yake fi qur'an shi za fara aje shi can kusa da gabas sosai sauran su biyu bayansa amma haka rami na lahadi a nan wani sun manta ma ba in na tsakiya na lahadi ake yi shakku ba ayyuhum aksaru akhdan li qur'an fa idza ushira lahu ila ahad inda an yi shara zuwa mutum da ya kaddama hu fi lahad shi manzan da ke tura shi shi a can farko wa qala ana shahidun ala haula yawm al-qiyamah zan ba da shaida kansu wa amar bi dafnihim bi dima'ihim ya ce kara wanke duk jinin a kyalisi da jinin haka kara wanke komai a kyalisi da jinin da a bar sa haka ya ce a bar sa haka sheki mai kuma wa kara eh wala min salli bai ma salla ba klasin da suka kai sun kai wani klas ba dama jinin ba kara wanke haka za su tashi kiyama da jininsu da komai su jini na kanshi miski kuma shiga a jannan yanzu ma da ake ciki ruhin su ina ciki janna an sa cikin tsuntsaye suna kewa suna cin ƴaƴan dabino a cikin aljanna ba dama su shiga da gangan jikinsu su saboda nan bai shiga ba ba tashi kiyama gama hukunci ba amma durayewar su a cikin aljanna suke shuhada ke kana nan na gida me amfanin ka Allah wallahi in ba mutum ba aikin kirki yayi abincin kirki ma baka da shi a Najeriya typhoid ma ke kake ka banza a ka yin abun kirkin ka yin aiki ka yin mai nika zuka mutu a banza na san wani cikin kunyi ya san zai mutu yau zai shiga janna wallahi yanzu zai ce Allah musallama mu bar ba a tafi to me zai yana wani layan mare za yi nama so kamar zai samu ba sai je je san lai dawo amma a bushe a baki bai gara gangaro ba a huta ta ike cewa wa kara ana shahidu ala haula yawmal qiyama wa amar bi dafnihim abirni su haka bi dima'ihim wa lam yusalli alaihim ba wanke su ba naku ba haka bane wa lam dai zai kasance wa lam ko ba haka bane ba wanke su ba eh sune shuhada ma manzo Allah ce zai ba da shaida kan su ran tashin kiyama Allah ya samu dace wa kara abu walid an shuba an ibn mukandir kal samitu jabiran kal lama kutila lama kutil ma'ana lokacin da aka kashe babansa kenan ja'altu abuki ko na ku akwai ziyadan ma'ana lokacin da aka kashe shi jabiri babansa eh, yake cewa samitu jabiran kala lama kutil ma'ana waye babansa eh to kage ne akwai hazifi a nan wurin na kufa babu sai shi ake tambaya kun ce babu na ce akwai ziyada na waye ce lama kutil man na babu eh abi ko haba akwai iska ta wurin lama kutil abi ni na wace lama kutil ja'atu abki shine me ce na ce naku ziyada akwai abi ko eh. yayin da aka kashe wa babana ja'atu abki ina kukan wa akshifu sauba an wajihi ina yaye fuskansa don in gani lokacin da yake kwance fajal as eh sheki menene fajal ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yanhau yanhauni suna hana ni don karin yayin gani saboda irin ji ciwon da ake masa aka masa don karin jin fuskansa wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yanha manzala bai ce komai ba wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la tabkihi aw ma tabkihi ma zalat mala'ikatu tuzilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a ya ce ko ka yi kukan ko kar ka yi kukan ko kana kukan ko kar ka yi mala'iku dai sun rubbe shi da fukafikansu har aka daga shi ruhin za a tafi shi a cikin aljanna ma'anan ya ce rawi yana ga ko ma aka amfani da shi ko la aka amfani da shi shi ce la tabbihi au ma tabkihi sabanin lafzin da kwankwanto ne ma aka amfani ko la aka amfani da shi ndo la tabkihi ne yana hanin kenan aw ma tabki ko me yasa kake wannan kukan da malaku ga abin da kai idan ma zama nan tsaye ko kuma ma izma na fi ima yake cewa dasana muhammad ibn ala hadathana abu usama an burayd ibn abdullah ibn abi burda an jaddihi abi burda an abi musa radiyallahu anhu ra annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna manzala cikin mafarki kafin a yi waɗannan yakin uhudu kada ra'aytu fi ru'yaya manzala yake na ga mafarki a cikin mafarki anni hazzastu sayfan na doki takubi haka na girgiza shaka fan qata'a sadrahu sadruhu shi daidai wajen annun na ya yagi guda biyu sagi guda biyu sai za huwa ma usiba min almu'minina yawm al ya yace tafsirin sa wanda takubin da na zai ya dasa guda biyu daidai da wajen kamun nan shi ne bala'in da zai samu mu'minai kashin da aka ma al'umma ta ranar uhud sun mahazastuhu ukhra shi na sake daga shi na tsugiza shi fa'ada ahsan ma kana Ke sake koma wata kuma koma daidai yadda yake fiye da da sai za huwa ma ja bihi Allahu min al-fatih wa ijma'ul mu'minina ina abin da yazo shine ranar fatin da aka samu da musulmi suka hadu suka shiga addinin Allah daban-daban da man don daukaka musulunci wa ra'aytu fiha baqaran na gan a cikin kuma mafarkin na gan bakara ana yanka ta wani ruwaya anan ya ce wa ra'aitu fiha bakar kawai amma wani wuri ya ce na ga bakar ana yanka ta bakar tuzba wannan shine ziyada na ku bai fara bai fara wannan ba ya fara tuzba ko bakar kawai sa to ku gyala ku kara tuzba wannan labuda min eh cewa min eh tuzba haka shine daidai mm. na gani kuma a cikin mafarki na gani bakar tuz ba ana yanka su ana yanka wallahu khairun yallace Allah shi shine fiyin komai fai za huwa mu'minu yawmal uhud ne mu'minin da za a yanyanka su a ranar uhudu shi ce wallahu khairun Allah ne mai kadar alheri da komai anan shi ke ce wallahu khairun bai yana nufi in Allah shi ne yake yayi alheri shi ya fifita alheri fiye da komai a nan wurin ma'ana ina gode ma ko abin da Allah ya kaddara musu ina gode masa alherin annu Allah yake eh, shi zai bada wannan ladan alherin insha Allah eh. akwai wanda suke cewa sawabun lahi khairu jumla ne yace wallahu khairu ma'ana sawabun lahi khairu eh, wannan duk takdir ne Allah ya samu gane yake cewa hadathana Ahmad bin Yunus حدثنا زهير حدثنا أعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خباب يتي من هجرة من صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله muna yi wannan hiran dan Allah kun yin tauhidi da dai masa da shi ba da riya ba ba in kaya ba dan Allah ba ka wallahi mun yi dan duk mutum ko kira sallah kake don wauta domin ka burge mutane wala wuta za ka ba abin da ya damu Allah ba karatun da muke yi da ku wallahi in dai ba dan Allah da sarka kimiyya ba ba abin da zai kara maka ba za ba dole ne mutum sai ya ringa auna abin da yake yi kuma yana koma wurin Allah wannan shine rayuwar da zai kyauta ma rayuwa yake cewa me kuma eh fa wajaba ajruna Allah shi ladan mu Allah ya kallafa masa kansa yace wanda ya lada sai ya zama wajibi ma'ana la wajibta ladamu ya ba mu shi kuma ya kallafa masa kansa fa minna man maza akwai wanda ya tafi da ladansa baki daya aw zahaba lam yakun min ajri shay'an bai ma fi amfani ladan da aka samu bayan an yi makka bayan an samu dukiya ba shi ba haka suka bar duniyan nan da wahalan da an rayuwa haka suka mutu Allah ya yarda da su haka suka tafi kana minhum mus'ab yace wanda suka mutu haka ba su gan ba sa ba yace an kashe musu a kutla ma Uhud fallam yatruk ila namira bai bar komai ba shi dan burgun da yake yake zanin da yake rufewa kunna idza ghattaina biha ra'sa mun da shi di kafani ma mun rufe kansa kharajat rijlahu kafafuwansa su bayana wa idza ghutiya biha rijlaihi kharaja ra'sahu murfe kansa kuma shi kafafuwansa su bayana likafari kenan wannan wannan zari ɗaya ake sa yi kafari da shi bai bar komai ba fakara na fi sallallahu alaihi wasallam gattu biha ra'asa to ku rufe kansa shi na can wajen da fuska yake wajen da ake sujada wajalu ararigile izhar ku doki wannan ciyawa izhar ku rufe sauran zaman kafanin hada hada da wannan zani da ciyawa ai kuma talaucin ba ba taba kan da ciyawa ba amma baran siya na fatan gane wannan au kala alku ala rijlihi min izhir ku jefa ku zuba kan wannan akan wannan manan su daidai wa minna man aina atlahu samaratu wai su kuma idanuwan ya'yan dabino su ya nuna yanzu na fata gane ya nuna yanzu saboda alherin da suka shuka an samu ganima an samu komai sun fara samu nan duniya kafin fa huwa yadibuha yahdibuha ina tsinko su ma'ana ko da suka rayu sun gan bude maka sun gan komai an samu ni'ima baki ɗaya ko ta ina ana ya samu gan su ranar tashin kiyama na ganin musaya nan ha ina babi ne eh, babi ne za mu saya nan to yan waye za ba da hutu nan sati uku za mu yi sanarwa amma kafin mu yi wannan akwai dan ku bashin lafiya na so ku zabi mutum kamar mota daya haka ku je malam muhammad wanda muke muhammad muhammad ibrahim ba allah typhoid ya sa shi jiya dok da karfe biyar shi da ya bugun waya ya ce yanzu zai bin wasiki yana kuka saboda asibitin da aka kai shi suka sa masa abin da ba daidai ba typhoid ne jiya ban saman zai rayu ba fi sabilla da ya kira wani ni jiki na rawa ne ke na rasa ko ina nake ni ma a ruɗe nake tunda ban samu cima abincin da rana na zo nan ba mota shi ne na je na same shi an kai shi wajen wajen hanya mai duguri wajen gidan magi akwai cikin kashi layin gidan magi to towa arewa nan to a naiki yake jiya na ji na duba shi ku je kuma sa addu'a taifot ya kama shi kamu na ba kyau eh, shi sa nake so a je dan Allah ku dan tara wani abu ko da yana aiki amma nuna masa in wantaka sarki ya ku kudoci a cikin gudun littattafai na dubu biyar kuma yan wa wanda yake da naira biyar kuku a bashi don a siyo magani wani mai mota ne zai raka ku tunda ni na da wani mai mota ne zai